بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabatihi sadatil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin fa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'adu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gaisuwar islama kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne sati in Allah ya sauƙaƙe muna litinin muka a nan masallaci domin bita littafin bulugul marami a tsakaninmu littafin ibnu hajar al-asqalani wanda ya shirya hadisan ma'aiki domin ibadoji da ma'amaloli yau ma insha wannan yammacin insha Allah baraka wa ta'ala yau ma wannan yammacin na litinin za mu yi dashen karatunmu na yau a kan na satin da ya gabata wannan yammacin na hudu ga watan biyar tarihi hijirar manzon Allah daga makka zuwa madina yau shekara tara wanda ya muwafaka da 22 ga watan daya miladiya takwas. za mu yi bayani akan hadisai uku da aka karanta shekaran jiya hadisin wato 431 wanda aka ce daga aliyu da abu talib anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam naha al-lubsil qasi wal mu'asfar wanda muhammadu jabbi shekaran jiya ya karanta da waɗanda hadisai da shi da an abdullahi bin amrin kala ra'a alayyan nabiyu sallallahu alaihi wasallam sau baini mu aswaraini fa kala ummuka amarat ka bi hada aliyu ya ce manzo allah ya ga wasu tufahi biyu masu rinin kalan dorowa na sawo su asin da asir ce mai halakuwar ka ta umarce ka da sa tufahin da hadisi na uku hadisin asma'u bintu abi bakar ya aisha Allah shi yarda da ita ta ce aka raja jubbatan jubbatan rasulullah sallallahu alaihi wasallam makafufatal jaibi tana wadda aka yi ma cin baki waton aljaib gehen tawal kummaini da hannaye guda biyu wal farjaini da mashura guda biyu aljihu da hannuwa da mashura yan waɗuran ga ketuwar da aka yi don aji daɗin shi ake ce ma mashura to an yi musu lalas ɗan cin baki da dibaji alhariri wannan sai aka ce ta hitar da ita ga yadda ya zo cikin musulun aka ce kanat inda aisha ta ce gurin aisha wa gari gartaki sai da ba aisha ta rasu baka hani ko sai ni karba wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yalbasu annabi yakan sanya wa jabba fa nahnu nagsilu halil marda yustashfa biha mu kuma mukan wanke ma marasa lafiya ita mu ba su su sha domin neman waraka kuma in muka wanke ta muka ba su ka sha sai su warke to aka ce ga ruwayar buhari wa kana yalbasu halil wafdi wal jum'ati ya kasance yana saka ta don tarbon manyan baƙi na wasu ƙasashe da wasu yankuna kuma domin ranar juma'a kenan rigan mai kyau ce kwarai an yi mata cin baki da kwado da abin da ya shafi dibaji alhariri wanga da aka ce an haramta ga mazaje al'umma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma gashi an yi an yi cin baki da kwaɗo da kuma an sa shi ga aljihu da wuyan riga da kuma hannuwa da mashura an ɗan yi kawa da shi to waɗannan hadisan su ne aka ce a karanta shekaran jiya sai malai ya ma yi kuka zumin alhadisi abinda ake fahimta daga waɗanga hadisai hadisi wannan na 431 wancan da ni ambata farko naha an lubsil kasi wal mu'asfar an yi bayani cikinsa manzon Allah ya hana sa wannan tuwon da aka ci wani nau'i ne da aka jingina ga wata alƙarya cikin ƙasar masar kusa ga dimiyat an ka ce kanu yunsaju fi hasiyab a wannan garin da aka jingina wannan kuma wannan suna saƙa ne da tuhahin alhariri to aka ce shi yasa manzo Allah ya hana wannan ainihin rigar ba ita ce ba a saboda abin da a cikinta na alhariri an kana majority ne abin da aka saka ta da shi alhariri ne wani malami ya ce wal'ana kharibatun amma wannan yanzu garin babu shi wannan kun ji dalilin da zamanta tana da alhariri cikinta shi yasa manzo Allah ya hana shi kuma wannan mu'asfar din nan saboda mi saboda zaman sakalan da yake ɗorowa manzon Allah ya karhanta kalan ɗoruwan da yayi yayi kala kwarai da gaske ga mazaji ya ci wannan hayu ya ditta harima ya ce kuma shi ya aka ce manzon Allah ya hana yana hukunta haramci sai an samu wani dalilin da ya juya shi daga zama haram ya ce wal hikimatu fi zalik abinda a hikimar hana waɗanga nau'in tuwahi guda biyu an alƙasiyya nau'u min saboda shi wannan tuhon da aka ce alƙasiyu wato wani nau'i ne na alhariri wa amma muasfar amma shi kuma wanda aka ce mai kalan nan ya yace fa sawbul masbugu bil mu'asfar ma'arufi shi shine tuhon da aka yi rini da kalan doruwa sananne wanda dai da gani ne ya sha kalan doruwa sosai ce to zaman kalan doruwa hananne ne ga mazaje shi ya samu zuwa Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga Aliyu ya yi asin da ashin da shi sai ya ce mai halan ka ta abin nan saboda tufa abin ga lau'in kala ne wanda yake banta ga mazaje a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ci wa fihi cikin wannan abin da ya gabata akwai istihbabu tajammul lil wufudi wal hafalati cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sanya wannan rigar da aka walalas ma'ana kawa ko kwado da dibaji yakan sanya ta domin ayarin tarbon baƙi ko juma'a ya ce a cikin wannan akwai gwada muna mustahabbancin kawatuwa mutum ya yi off and down ko ya yi acam acam domin tarbon bakin da suka taho wurin shi don neman shiriya ko ilimi ko wani abu ko ziyara ko makamancinsa kada su iske shi nyama nyama nyama babu girma babu arziki ya ce haka na walhafalati ko kuma lokacin da wata lalura ta buki ta kama mutum wal istima'ati ko zuwa tarukan da aka kulla domin wata maslaha tarayya don ana hukunta tarurruka domin maslaha ta duniyar mutane ko addininsu to waɗanga taron tarayya ko taron ko tarbon baki ko wani buki da ya kama mutum waɗanda duka ya ce a cikinsu akwai mustahabbancin ƙawatuwa sosai ya ce wa fihi mazharun hasanun lil musulmi na cikin waɗanda abubuwa ana son a samu bayyana mai kyau ga tarayyar musulmi ba a son mutum buki ya kama shi a ce ya hito na kashe lalace masu tahowa gurinsa su iske shi babu girma babu arziki ba a su musulunci ba addinin na kasa mutane na ba dai addinin takama an kana da jin kai da alfahari da kwata masu ne an yi su shi na musulunci kawai yake roƙon al'umma kada ta shi an ka haramta wasu abubuwa amma ba ana nuna a kuntata muku ba ne don haka yace nan na uku an na hayo an zalika khasun bir rijali dunan nisa'i na hana waɗanga tufahin da aka ambata na dibaji da kalan rinin abin da ya shafi kalan ɗorowa wanda yake ɗoro wanda ya tsananta kwarai yace shi ko hani ya ke banta ne ga mazaje kawai ne annal hadisa mukhassasun bi hadisin ukura saboda hadisin ga an yi takasisi nasi an yi nasi an keɓance shi da wasu hadisai wasu na daban ya ce almashhur min mazhabin imami ahmada abin da ya shahara ga masaba imamu ahmad annal mu asfara makaruhun cewa dai kalan dorowa ga masaba imamu ahmad akan abin da aka karanta na hadisai ba wai yi ra'ayinsa kalan dorowa in ya tsananta to makaruhi ne wa amma jamhurul ulama ya amma majority din malamai mai yawa fa yarawna ibahata lufsihi su suna gani ya halatta a sa kallon doruwa kenan almas'alatu khilafiyya matsala da sabani tsakanin al'umman malamai kace to misa da su suka ganin ya halatta a saka shi su majority aka ce limafil bukhari saboda abin da zo cikin bukhari hadisi na na na na 5851 wa muslim da kuma hadisin da zo cikin muslim hadisi na 1187 min hadisi ibni umar daga hadisi abdullahi da umar kala ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusbigu bis sufurati na ga manzon Allah yana rini da kalan jajaja kalan doruwa wannan rimin Rinin geman ya ne abdullahi dan umar yake ne sai jan majority din malamai suka ce duk da an karina manzo Allah ya rina geman ya ta da kalan dorowa ai kenan ya nuna ba a karahanta kalan dorowa ba da manzo Allah ba zai sa shiga ga geme ne ba da Allah yana zama hujja ko wanga shay'un akar wanga shay'un akar rinin geme daban rin tufahi daban ina fatar an gane manzon Allah bai ga wani yayi na geman ya tai da kallan doruwa ya hana shi ba amma ya ga wani yayo asin da asin da kallan doruwa yace halan ka tace ka sa wahinka akwai alamar wanga nan ba illa bane rini da doruwa amma saka tufahiri na nuja abin doruwa wadda ta tsananta kwarai manzo Allah ya gani ya kyamace shi ga mazaci kamar akwai dan bambanci don haka ya samu sabba imam Ahmad suka dauke shi makaruhi ne amma majority din maluma suka ta akan cewa a'a duk da dai manzo Allah ya rina Abdullahi da Umar ya ba labari annabi ya rina geman ya tai da kalan wato fatsi fatsi shine dorowa to kenan babu illa na inda yana kyamar dorowa da ba zai rina geme ne da shi ba wahiyar riwayatun saniyatu inda Ahmad ita wannan riwaya ita ce riwaya ta biyu a gurin imam ahmad ikhtara hal muwaffaq ibn kudama al maqdisi ya zabi wannan qala fil furu ya ce a cikin furu wa huwa azhar wannan shi ya zama mabayyani duk da manzo Allah ya yi ni da kalan dorowa ga geme nai babu dalili a ce ba a sa rigar da da kalan dorowa ga mazaci yace wa huwa azhar kuma wannan ya zama mabayyani wa Wa kaza fil insaf haka yazo a cikin littafin al insaf yace amma amma al hadisu raqam amma hadisin nan na 432 wanda muka bayanin sa cewa ra'a alayya nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam saubaini mu'asfaraini fa qala ummuka amaratka bi hadha wannan shine hadisin yace amma wannan hadisin fa yadullu ala tahrimi lubsi saubil mu'asfari ala rijali akan mazaje wa annahu khasun bin nisa'i kalan dorowa keɓantaccen abu ne kawai ga mazaje wata ƙaddamar khilafu fi zalika sabani ya gabata an yi muna bayani na majority sun ce ba komi na ba a sa kalar dorowa imam ahmad ya ce ba a sawa saboda ko manzon allah ya ga abdullahi ya ga wannan aliyu dan abu talib ya sa ya ce mai halamuwarka ta sa ka ya cire don haka nan sai imam ahmad ya ta yi akan karhanci aƙallu daraja a mai matsayi na karhanci saboda mi saboda an ganai ga gemin manzon Allah kuma kalan doruwa ne amma ya ga wani da tufahi shi ga alamu ma shi ya bashi amma da ya sako sai ya ce mai ahalar waka ce kasa sai ya gane abin da aka nuyi sai ya jarraba shi ga fawaɗin da gidajensu sai ya ɗauka abin ga wanga hannun da aka yi shi Imam ahmad ya ɗauki karahiyatu tanzi abin ga na hayu tanzihin ne ba na hayu ta harimin baɗi don mi saboda an ga manzo Allah ya yi kalan gemin sa da ɗoruwa su ko majority suka ce a duk da dai manzon Allah ya yi kalan ɗoruwa da geme na yi ba illa mutu ya sa rigar da kalan ɗoruwa da Allah cikin waɗanga bayanai wadda ya ɗahi ƙari-ƙari ni na yi ganin magana imam muhammad kamar tana ɗan zarafi ina fatar an gane to amma dukkan su kuma abin lura ne saboda magabatanmu ne mutanen kirki ya ce wala ta'aruda baina hadisi ibn umar fi sahihaini wa baina ni alhadisaini Ya ce babu sabawa shi ne hadisi wanga ya kitta ma wanga Ya ce to babu sabani tsakanin hadisi abdullahi da umar wanda a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim wanda mun faɗi lambar su wanda ce ya gama manzo Allah ya yi ni da da fatsi fatsi ce to babu sabani tsakanin shi da hadisan ga da muka karanta cikin bulugul marami na 431 da na 432 ce babu sabani tsakaninsu fa inna ha alhadisai ni bayyana hukumar siyabil humuri almasbugati bil mu'asfar wannan hadisan guda biyu sun bayyana hukuncin tufahin da aka rina rinin da yake na ɗorowa sun haɗa mu na matsayinsa saboda manzo Allah ya ga sahabinsa da shi ya tsawace shi ya ce wa amma hadisu ibn umar fa huwa wa huwa sabagu lihiyatihi wa huwa sabaga lihiyatahu bi sufrati ya ce cewa manzon Allah ya rina geman ya sada kalan ɗorowa ya ce wa haza mustahabbu shi kuma wanga mustahabbi ne saboda manzon Allah inda makaruhi ne ba zai rina gemin sa da ɗorowa don da ya ce gayyiru haza shai ba ku canza wannan kurkurata, ta abu kuhafa walakin jannibu sawala sai dai ku nisantar da rinin nan da baki duk abin da ka rinin da shi manzo Allah bai hana matukar ba baki na ba don in kan mai sai baki to ka ari yaran ta kaka ba kanka in yarinya ta gane ka ka kwatale tana iya ɗaukar cewa yaro kake ka aure ta ka je ka zambace ta da haka nan Umar ya taɓa wani dattijo ya yi rini yarri da ke banja ta yi sosai ta yi wili-wili ya zo ya yarinya an ka bashi sai an ka to daga baya an ka gane nan ganai hurhura na hitowa kan kun san hurhura tono sidi gare ta ko kari na kahin jibi sai shikenan sai ta dan fara hitowa nan ga wannan daga cinuwa daga jira sai sai da an ka fada ma Umar Umar ya kira shi ya kena mai bulaloli yace ya zaka je ka yaudari dan mutane kana so ka bayyana mata a matsayin kamala yaro don haka nan sai aka hana wannan saboda mi saboda wannan abin da kan iya faruwa amma in ga manya ne aka ce ba komai wancan kuma saboda kamatuwa da sifar da abin da kawon mata banda najeriya muka najeriya babu sifar mata babu na maza duk duniya in ka don abin da ce duk duniya in ka zo maka gana ganin duniya baki daya to duk duniya babu wata al'umma da ke kaka ganin mutum goma kowa da kala na daban-daban wan gari ne baki wan ga doruwa wan ga girin sai najeriya za ka ga mutum ɗari kalan su guda haka za ka ga mutanen mali haka za ka ga mutanen senegal haka za ka. amma najeriya za ka ga mutum goma in dai ba yunufan kabari sun ka ba to za ka ga mutum ishirin wanga riga ta yi ɗorowa ta wanga jata, ta wanga baka ta wanga ɗanyen haki wanga fari haka za ka gane su ba mu da kaidi ga tufahi kowa zai yi wanda ya gada mana Allahu alamu abin da ya sa haka kila wadata ne don haka nan sai aka ce waton wa amma hadisu rakam faya dullu ala ibahati lufsi ma fihi aradu arba'i asabi'a ba ma dunahu min al-harir hadisin karshe na 433 ya ce shi kuma yana gwada halaccin saka tuhon da aka wa ɗan wani gice da wani abu na alhariri cikinsa ko ga wuya ko ga hannu ko ga mashura don an yi masa wani kawa kwaɗo da ɗan wani nau'i na alhariri duka to wannan hadisin na ƙarshe ya gwada halaccinsa saboda an ce ga jubban manzon Allah da yake tarbon baki da ita da yake shigowa da ita ranar juma'a kuma amma makafutul jalbai abin ga jambaini an yi mata lalas da gefuffuka guda biyu da abin da yake na alhariri sai mala ya ce na in ɗan abu kaɗan na dama mun karanta hadisi an yi rangwame ga abin da ya shafi yatsa hilin sa biyu ko hilin sa uku ko hilin sa hudu to kun ga kwaɗo bai wuce ta da hilin sa uku ko hudu ina fatar an gane don haka wannan ya gwada in ɗan abu ne wanda aka ɗan shawaɗa kaɗan don a ƙara ma abin nan to an yi mai gare shi ba abin zargi ba ne haka hadisi na ƙarshe yake karantar da mu ya ce wannan kuma waya dullu ala jawazi tabarruki bi asarin nabi sallallahu alaihi sallam ba da fatihi sannan kuma hadisin shi na ƙarshe saboda suka ce waton yalbasuha fa nahnu nagsiluha lil marda yustashfa biha manzo Allah shi ka saka ta kai don tarbon manyan baki da kuma hitowa ranar juma'a amma mukan mukan wanke ta mu shayar da marasa lafiya domin magani da ita ya ce to wannan kenan ya gwada muna halaccin tabarruki da sauran abin da ya shafi jikin manzon Allah gashin jikinsa tuwan jikinsa ko wani makamancinsu ko da bayan mutuwarsa ne ko bayan ana iya rike wani abu na asar na shi gashinsa ko tuwansa ko wani abu a yi amfani da shi Walakin na layal la a haɗin fi zalika sai dai cikin talikan duniya gaba daya babu wanda zai riski manzon Allah game da wanga matsayi a ɗauki rigar wani ko majinar wani ko miyon wani ko ruwan arwalla wani da ya rage a watsa ga jiki don a yi tabarruki da su aka ce ba wanda zai riski manzon Allah ga wanga matsayi fala juzu tabarruku bi asari ahadin baya halatta a ayi tabarruki da raguwar wani mutum gashinsa ne ko ruwansa ne ko majinarsa ko miyonsa baya halatta mahama samat manzilatuhu bil ilmi was salah ko kakaku darajarsa ta ɗaukaka ta hanyar samun ilmi ko zama mutumin kirki ba za a yi amfani da wani abu na jikinsa ba wanda mutane ke yi kenan suna yin sani a jahilce Allah ya ba su ikon gyara mu kuma Allah ya tsare mu na takwas ya ce ƙaunuha jobbatun nabi sallallahu alaihi wasallam makafufatul kummaini wal farjaini bidibaji cewa jabban manzo Allah da yake sanyawa an yi mata lalas kummaini da hannu ga hannuwan ta guda biyu wal farjaini da mashura guda biyu bidibaji da dibaji fihi dalalatun ala jawazi tahliyati hadhihi al amakin bidibaji yace cikin wannan maganar ta matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akwai dalili na riko aka halaccin kawata waɗanga 'yan sassanin tuwaɗi gehen wuya aljihu hannun riga da mashurarta a ɗan yi mata ƙawa da ɗan wani abu na dibaji alhariri ko makamancinsa wani hau zalika da makamanci wannan min albisatin rijal na daga abubuwan da mazaje suke sawa ko an sanya musu dibaji a yi kwado da shi ba ya haramta a sa wannan tuwa ya ce kala shekul islam ibn taimiyya ya ce babu zahabi wal hariri wahidun ya ce babin zinariya da azurfa guda ne abinda aka haramta inda aka haramta zinariya an haramta abin na alhariri inda aka halatta zinariya an halatta alhariri da aka haramta ma mazaje waton alhariri an haramta musu zinariya da aka halatta ma mata zinariya su yi kawa da ita an halatta musu alhariri da aka yi rangwamin dan wani abu kaɗan na zibaji to wurin nan kuma an halatta dan abu kaɗan na zinari ina fatan an gane abin da malam yake nufi yace fal aba'atu lati ya ce bi ne birrazi ne ya ce a ba'ad da ake dan sana'anta aka kawata da jihal alhariri wa zabi da zinariya la ba'asa bihi wannan dan ƙawatar da aka yi mata babu laihi da shi li'anna ha tabiyatu saboda wannan ya kawo biye take gari ga ita abiye wa laysat mustaqilla ba keɓantacciya ce ba rigar gaba ɗayanta aka, aka sa ta zama alhariri ba ba rigar gaba ɗaya ta zama zinariya ba duk da ɗan ƙawa ne an kai wani ɗan gehe kaɗan to wannan bai da laihi in ibnu taymiya ya gama a akan wannan sai ya ce fawaidun wasu fa'idoci da aka fitar daga wannan hadisai ya ce al'ula fa'ida ta farko a jama'al ulama wa la tahrimi tashabbuhi bil kuffari malumman musulunci gaba ɗaya sun haɗu kan haramcin namiji a musulmi ya kamantu da kafirai fa inna mukhalafatahum amrun maqsudun lishari yace saba ma kafirai abu ne wanda shari'a take nuhin musulmi yayi tsakaninsa da kafirai yace amma walaysa min at-tashabbuh basu libas allazi yalbasunahu wa yalbasuhu al-muslimuna yace amma ba a cewa mutum yayi kama da kafirai kuma bai daga cikin abin da aka hana saboda ya sai tuhon da musulmai na sawa kafirai na sawa wanga al'ada ce ta kasa kowa na sa irin wanga yadi kowa na irin wanga dunki kowa na irin wanga hulla to idan mutum ya yi wannan abin ba a cewa ya kama da kafirai duk da dama an sani tsakanin musulmai akwai wasu ɗabi'u da wasu abubuwa da kafirai na yi musulmai na yi ko ba haka ba to aka ce idan wannan ne mutum ya yi ko da kafirai na sashi inda ma tun da dai ɗabi'a musulmai ne suna yi abin su to wannan shari'a ba ta hana mutum ya yi kama saboda abu ne wanda ya ɗaiɗaita tsakanin kafirai da musulmai ya ce wa laisa fasan bihim bai zama keɓantacce ga kafirai kowa su ɗaya sani da shi ba in ba su ɗaya na an ka sani da shi ba to don suna sanya shi duka ko don suna kamatuwa da wannan kamar duka kai ta ba a zargin ka ya ce fa inna hadha la yu'tabaru shi'aran khasan bihim wannan ba a la'akari da cewa wata kamaci wadda take banta gare su wala yutabaru labisuhum muqallidan aw muttabi'an li hay'atihim wa adhiya'ihim yace ba a la'akari da cewa mutumin da sa irin wannan tuwan ko wannan abin ko yayi dabi'a irin wannan dabi'ar da kafirai na yi musulmai na yi ba a la'akari da shi cewa yayi ta kalidanci ya kwaikwaye su ko ya bi kamanninsu ko kuma kawace kawacensu yace wannan fa'idan ta farko abin da tabbamu kenan an haɗu akan in dai abu na wanda ke banta da kafirai kama ko tuha ko wani abu buki na kafirai ne kowa su ya sani da shi to haramun ne musulmi ya yi irin bukinsu wanda ba a san musulmi suna iri ne ba haka na haramun ne musulmi ya irin hita wadda kafirai dai an ka sani da ita haka haramun ne musulmi ya yi tufa irin waɗanda kafirai ɗaya ka iri na yi amma in abin da ake tarayya ne gaba ɗaya tun da ɗaya musulmi kuwa yi wannan shari'a ba za ta hana shi ba ya ce asaniya fa'ida ta biyu iktalafal ulama wa hadisan maluma sun yi saɓani na can magabata da kuma waɗanda suke na baya fit taswiri wasuwar game da hukuncin sana'a foto wasuwar da kuma rikon fotuttuka ya ce walau ta adillatahum la halal bahasu da mun ce za mu kawo muku dalilan malumma akan sabanin su ga dalilan suwa ne ga na suwa ne da suka ce ana foto ga na suwa da suka ce ba a foto ya ce wallahi da wurin za a sha karatu sosai da bahasin bayani ya yawaita kwarai da gaske ya ce walakin nula hisu min ha ma ta yassara fil taliya ya ce sai dai muka ɗan takaita muku cikin waɗannan bayanan na malumma an wani abin da Allah ya sauƙaƙe muna cikin shekarun da za su zo nan gaba ya ce na harko a jama'ar ulama ala mai suwaril mujassamati li zawatil arwahi abu na farko wato a takaice kenan malumma sun yi ijma'i akan haramta fotutuka masu jiki kuma wasu jiki din na waɗanda aka kwaikwayi wasu alittu na Allah masu rayu. butun butumin doki butun butumin giwa butun butumin kura butun butumin mutum butun butumin raƙumi butun butumin rakumin daji butun butumin jaki duka waɗanda an haɗu duk abin da allah maɗaukakin sarki halitta mai wanda yake mai rai to a yi hoto a yi butun butuminsa ko maciji ko wani abu a kawo shi aje cikin gida ko ana ta'amuli da shi malum masu haɗu akan haramun kun fahimci wannan yan wangare wa halitta Allah mai jiki mai rai kuma irin waɗanda ne ambata da wasu waɗanda ba ambata ba yin butun sa a kawo gida a aje ko a kawo kar rawun a aje kama a yi rawun a cikin rawun a yi foton kiyi a aje ko kuma a rawun a yi foton giwa ko a rawun a yi foton doki a taswa ko a wani makamancin su foto almujassama dai mai jiki wanda yake mai cikin halittun Allah ya ce duk malumin musulunci sun haɗu akan haramiya muna tare na'am yace saboda mi yace lin nususi sahihati as-sariha bizalika saboda ko nasoshin da suke ingantattu kuma mabayyana game da wannan haramci din babu sabani akan nasoshin da suka zo akan haramta wannan yace iktalafu fi suwarir fi shamsiyya amma sun yi sabani ga photograph in gane ka in sa kimara in ɗauke hotonka ka hito ga takarda ya zama kamar inuwa kata ne ɗauki ya ce wannan sun saba fa a duhun ila dukuli hafi tahrimi Wasu suka ce hadda photograph duka ya shiga shi ma haram ne a ɗauki mutum hoto shi ma mai wannan sana'a an yi mai narko da shiga wuta kuma za a zai rayar da waɗannan da ya ɗauki hoton su ranar tashi alkiyama wasu suka ce a'a ba da shi ba wannan ai ba hoto na yi ba wannan kamar ta Allah ce an ka ɗauka kamar ka zo ka yi tsaye ga madubi ai madubi ba hoton ka na yi ba kamar ka ce ya gwada maka ko ba haka ba wasu ka ce ba haram ba ne shi na aka ce zaɓan da aka samu amma suka ta har da shi bai da kyau mustadillan bi umumin nususi su masu cewa ya shiga sun kafa dalili da nasoshin da suka game suka yi bayanin duka suka ce inda musawirina inna ashadda nasi azaba yawmal qiyamati almusawirun waɗanda suka yi kowa tsananin gamuwa da bala'in azaba ranar tashiyar kiyama masu sana'a foto ba a bambance ba sai suka ce dalilin su waɗanga dalilai wasu haɓa ba a duhun wasu sashen malum masu kata ila'i ba hati ga cewa hoto in ba wannan ne mai jiki ba ga takarda ne aka ɗauki foton doki ga takarda ne aka ɗauki hoton mutum suka ce shi kuma ya halatta wa anna halata da kullu fi umumin nususi waɗannan fotuka da za a ɗauki inuwar mutum ko surar mutum a ɗan ɗauke ta a ɗauke inuwa a sa a fisgi wannan kamar tashi ga kyamara suka ce bata shiga ba wa annahu laysa taswiran shi wannan ba hoto bane wa inna ma huwa imsakun li surati bi mawadi khassa yace wannan ai ba hoto bane an ɗauki kaman mutum ne da wani abin nan mawaddi shine abin da malum ba suke cewa mawaddi abin nan kalimar taso ta tsami ne to inda tuno zan yi bayani wa annahu ashbahu bi muqabalati mirati yace wannan yayi kama da fuskantar madubi kai tsaye ga madubi can sai kaga kanka ciki ai madubi ba hoton kana ya dauka ba ba halitta na yi ba kaina ya gwada maka kankaici wannan ɗauka hoto ga kyamara ya yi kamar mutu ya tsaya daidai da abin nan ga abin nan ga madubi ya ce don haka bai shiga ba wa buruzu suratul insani mamahu. da kuma madubi yana iya bayyana ma mutum kamata a gaba gare shi illa anna hazihi hubisat wal ukhra zala sai dai wannan da kyamara ta ɗauka ita ka an rike ta amma wanganan na madubi da ka daga kuma shikenan ya shafe ba a ganin ka ciki ya ce shi ɗaya bambanci amma da ɗauka da kyamara da tsayi gaban madubi duka hukuncin su guda in ji su malum an gane ko kenan wanga matsala ce kilafiya ga abin da ya shafi photograph shi kan shi saɓani za mu ka in muka gariya da na a babin cikin babin da aka yi bagana akan hoto bin usaimin ya yi sharhi mai yawa in allah ya kadima ka zan karanta muku wannan sharhi in allah ya kadire mu da kaiwa mu kai ba kuma su karanta muna ya ce akwai bambanci shi kan shi photograph din nan tsakanin wani malami babba da aka gani in Allah so rike hoton shi yana aisa wata rana ka aje shi ka sarka hediyanka suna gani ne eh, wata rana ya jahu zuwa ga ciyawan gam su ne bayan Allah da uwayen muke tabarruki da su Ya ce kamar yadda ya faru ga mutane annabi nuhu alaihi salatu Ya ce daga foto ne na mutanen kirki ya kai ga jikokin suka dawo suna bauta su koma baya Allah ya ce bambanci wanga hoto na jaki yana da bambanci da yin hoton babban malami ko babban basaraki sannan hoton yana da bambanci da wanda aka sarkawa a girmama da wanda a shi daga kafe ko sarki na ko malami na an kai shi ga takarda ana shi ga kafe ana taki na yana da bambanci da wanda an ka sarkawa ana girmama shi yace suka ce yace saboda manzo Allah ya ce ma Aisha amidi an na kira maki hada fa innahu la tazalu tasawiruhu alhatni fi salati yace da Allah ka war muna da wannan dan labulin naki saboda wallahi bai gushe ba yan hotuna ne suna bijiro min suna dauke min hankali cikin sallah suka ce kenan sai aka yanke shi aka mai sai hilaluwa kenan ashe hoto in an yi shi ne yana ƙasa ana taki ko ana kwanci bisa garai to shi kenan nan karhancinsa ya ɗage gatuwa yake amma yana tsaye haka sama ya fitini manzo Allah amma bai hana Aisha ta mai tsaye laluwa da ɗan abin shi hida bisa gado don haka shi kan shi foton a rarraba akwai wanda ka zama fitina akwai inda ya ka zama fitina akwai inda bai zama fitina ina fatar an gane amma dai akasarin maluma sun ta yi akan cewa bai shiga cikin abin ga taswir din nan ba ma'ana narkun da Allah ya yi ɗaukan mutum da kyamara yana da bambanci daga ka zana shi da kanka ka hidda hanci ka hidda kawawu ka hidda komi da komi ko da ga takarda na ka zana kai da ka zana shi da kanka yana da bambanci da wanda ya sa kyamara ya ɗauki inuwarsa ta hito bisa ga mutumin da ya samu kemikal ya samu nan kalan ɗoruwa ya samu nan ya yi mai gashi ya yi mai komi yana da bambanci da ɗauka hoto da kai ka zauna ka sawara mutum wanda ya sawara shi to shi fa ya shiga cikin wancan narko kamar wanda ya butun butumi ne amma wanda hoto na ya ɗauka aka ce shi kuma wannan abin a wurin wasu malumma shi kan shi yana da sauki kuma inda yake da sauki inda bai zama ma al'umma fitina baka sawara abinda girmama wasu waɗanda ake girmama za su zama nan gaba su zama mutane fita saddan lizari a saboda taushe kafa ɓanna ina fatan an gane yahuwa. ya ce nan wa jamhurul ulama'i suna min umumin nususi la'ibil adafal likisati aisha radiyallahu anha ya ce majority din maluma suna keɓance cikin hannun da an kai na rikon butun butumi ba an hana rikon duk hoton butun butumi na wani abu mai rai ba ya ce to sun kayyade sun keɓance sun hitar da ɗan bebi abin nan bebi mu kuke ce mata eh to yan bebi roba aka ce an hitar da abin da aka wari yara rangwame sun ɗan abin wasansu saboda kisa uwar muminai Allah shi yarda da ita ta taho da yan dawakin ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu hikayikai kai sai ta sa su karkashin gado in ta gama wasa da yara aka ce an waye an yi rangume kana ya sai mai yarinya ka irin yan wannan baby din waliya ta darraba sagira tu bihinna ala tarbiyatil adfal domin yarinya ta koya iya reno yaro ko goyo yaro tun tana yan jari tun tana yan karama bisa ga koyon rikon bebi din nan da sa mata riguna da wani abu an yi rangume game da shi saboda yarinya ta saba da irin tarbiyya san da za a reni yaro sa mai tufahi mai wanka sa mai wando da sauransu an yi rangume game da wannan abin ya ce walakin ala Allah ya tawassa fi hazihi layl amma kada a faɗaɗa cikin wannan abubuwan na wasa har zama amru azimun kamar yadda kake ganin su gidajen mawadata babban doki babbar giwa abubuwa nau'i daban-daban gida guda za ka iske yarinya guda tana da wajen kala goma sha biyar ko ishirin saboda wadata ya ce to ban dafa. a yalo a faɗaɗa abin a yi ta kala-kala da abin da yake yana koyar da tarbiyyar yare da abin da bai koyar duk a kawo a samu mai yare ce to wannan fashi kam kada a yawaita allati sarati la'ana ka annaha tamasilun li suwarin mujassamatin zati arwahi wanda yanzu abin ya faru gidajen musulmai kamar dai wasu mutum na waɗanda suke na wasu halittu masu rayuwa ya ce to irin waɗannan abubuwan ka a yalwata a cikin shi amma dai an yi rangwame ita ya bebi din nan da yarinya ake don ta iya goyo ta iya eh, abin gashi hidan gado ta iya abin nan ta iya ba wannan duka a yi amma abin da ya wuce nan mala ya ce to kuma kada a faifaye wannan fa'ida ta biyu abin da ta bamu kenan a salisu a fa'ida ta uku al-irsal duk da magana babin tufahi na aiki ya ce magana a kan irsali saki tufahi ya wuce haddin shari'a ya ce ja a fil bukhari ya zo a cikin sahihul bukhari hadisi na 2784 wa muslim da hadisi na 2085 ya ce manzo Allah ya ce man jarra saubahu ku ya la'allam yanzurillahu ilayhi yawmal qiyamati duk mutumin da ya ji sa akan takama ma'ana yayi tuha ya wuce idon saudin sa yana mai takama da shi mai jin kai ya ce to Allah bai duba gare shi dubi na rahama ranar tashi alkiyama na biyu ya ce waje a fil bukari ya zo a cikin buhari wa musulun da musulun da waɗannan da lambobi daban-daban an abi huraira daga abu huraira ya ce an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce manzon allah ya ce la yanzuru allah yawmal qiyamati ila man jarra izarahu badaran manzo Allah baya duba ranar tashi alkiyama ga wanda ya ja madarminsa kasa ya wuce idon sau saboda jinkai takama shine baɗar. na uku ya yace waje a fi sahihi muslim an abi zaril gifari radiyallahu anhu ya zo a cikin sahihu muslim daga abu zaril gifari an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala ce salasatun mutum uku cikin al'umma tai la allah yawm qiyamati Allah bai magana da su ranar tashi alkiyama wala yanzuru ilaihim bai duba zuwa gare su wala yuzakkihim bai tsarkake su hum azabun alim suna da azaba mai tsananin zuri wa zakara minhum almusbila izara sai ya ambaci cikin uku din nan wanda yake sakin madarmin sai na wuce haddin shari'a ya ambaci almannan mai gori wal munfiqu silatahu bil halifil kazibi da mai sai da haja ta da rantsuwa kaza billahi allazi la ilaha illa huwa original wallahi kasuwa ga babu irin wa ya yace to wannan mutum ranar tashi alkiyama Allah bai kallo su kallo rahama haka nan mutumin da ke ba da wani abu da kai ko kai ba kai yadda baki muna magana ba kai kama muna bakin ka kai ka ba nan mun kaza mu yi ma kaza mu kaza ba yace shi ma ranar tashi alkiyama ubangiji subhanahu wataala kai ko baka faɗa mai ba ko da riga kan bashi ya biyo ka ci <laughs> Allah lokacin da ba warul tuwan ba azu yana kyawu da shi ba ina wata ran gane ba wai shi kaɗan ba a wani yabi wadai kaɗan gwada facewa kayan naku ne to wanda duka irin wa gaɗabi a ranar tashi alkiyama Allah bai shigar da shi aljanna amma abinda muhallu shahidi na imamu bukhari wal musbilu izarahu da mutumin da ke saki sai yana wuce idon sau ya ce warawa abu dawud haka abu dawud da suleiman bin ash'ad ya rawaito cikin sun nashi hadisi na 448 fi hadisin bi isnadi hasanin an jabir bin sulaimin daga jabir dan sulaimi kala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ce iyyaka wa isbalal izara hayyanka da saki madarmi fa ha min al-maqilati saboda saki madarmi ya wuce idon sau yana daga cikin takama wa inna Allah la yuhibbul maqilata shi ko Allah baya su harkar takama ga mai takama ya zo a cikin sahihul bukhari wa jaa fil bukhari an an ibn umar radiyallahu anhuma anna ababakar siddiq radiyallahu anhu lalle abubakar siddiq qala ya ce ya rasulullahi inna izari yastarki da aka faɗi man jarra sabahu la'an la yanzuru Allahu ila man jarra sawbahu ko la Abubakar ya jiya Allah bai duba duk wanda madaurinsa ke wuce idon sau da takama yace Allah bai dubi ne sai manzo Allah ya ce ya rasulullah inna izari yastarfi manzo Allah madarmi na yana sassautowa wani lokaci yakan gangaro shin an sana'anta shi ne haka nan koko gangarowa yake yi abubakar sori da Allah shin gangarowa na yace yana yi koko haka nan yayi shi dogo nai to a fahimci ba bambanci shi abubakar na shi kilin yunwa ta aka ji ya gangaro ya saki yana da bambanci da mutumin da haka yanzu an an kamai mai abinai ya ce inna izali ya tarhayyaka sassauto ya manzo Allah yi ƙasa sai manzo Allah ya tsarkake shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ya ce illa an athada sai dai manzo Allah zan ci gaba da duyar gangaro in kama in nade da duyar gangaro in kama in nade amma dai wallahi yakan yana gangarowa ya manzo Allah yana saki kuma izar lokacin nan ba a mamaki ya gangaro don ba wandona ba ko wandona a madarmi na su kai wannan lokaci babu babu wadata kuma a lokacin bai gabata ziyu nasu bane yin wando kwarai dan kadan da ake suka san wando madarmi na mutum kai tun dare dai shi ko tun dare ka gani tun ga matarka tun ga wanda kai da daddare kaga wanda ya kai yanzu yanzu sai an saki gyara darbi ko ba haka ba yanzu yanzu a jima a jima sai an saki gyara darbi in ba haka ba zai wadewa ta yabar barka tsirara ya ce to ya manzo Allah wallahi nawa yana dan sassaucewa sai in zan cika bada da duk ya gangara in dan kame shi in mai sai sai manzo Allah ya ce mai awaton fa qala lahu rasulullah innaka lasta mimman yaf'alu la kai baka yi shi don takama duk da gangarowa na yake kana kamewa gangarowa yake kana kamewa don haka nan yana da bambanci da wanda ya sana'anta wando na dogo har ya wuce idon sau da wanda ya zama kiyales yana tahiya wando na zariya ta sassauce har ya kai ya wuce idon sau akwai bambanci ko ba bambanci shi ho wando ne bai wuce shari'a ba dama daidai an yi shi amma ko sauri ko gudu ko jin yunwa ko wani abu ya wandon ko aiki da ya kai ya wandon yana yi yana sassaucewa yana gangarewa akwai bambanci tsakanin wannan don haka na abubakar ba sama an tashi an kai haka nan ba a a gangarowa na yake ce sai da in zan ga amma manzo Allah ce duk da kai ba kai shi don taka don baka ji matsayin ka ya kai dole sai ka yi dogon da ya wuce idon sau ba baka ciki kun gane wannan tsarkakewa to kuma manzo Allah ya tsarkake abubakar ya san cikin zuciyarsa babu girman kai babu wani jinkai kai kokila yana jinka sho naka yana gwada ya sa kai irin yan uwa sai kun zo ina fatara gane gane za a kuwa da aka ce a sake ka keta ne in ka biyo wuri gayu na haɗa muku wani yawa malar magawata ta wa'azi malam magawa ta kaji tsoron Allah kuna ka karantar da mutane garin ga ya za a yi wanda ka yi tume hakan gai ya kuma tsaka wallahi ka ji tsoron Allah wanga abin da kai kasan baka yi da taku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un